masallacin ashek muhammad ahmad bakadir al'amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya a jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar 11 ga watan ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine majalisinmu na goma sha ɗaya kuma shine majalisinmu na 132 a tafsirin suratu al'imran mana tafsirin aya na 134 da take da alaƙa da ta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 zuwa ga wata aljanna ta musamman wacce faɗinta kwatankacin sammai ne da ƙasa an yi tanadinta ne kawai domin masu taƙawa su ne allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra waɗanda suke ciyarwa a kowane irin yanayi yanayi na walwala da yanayi na kunci wal kazimin kuma masu haɗe fushi wal'afina anin nas masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu masu kyautatawa mun yi bayanai masu tsawo dangane da siffofi na masu takawa da Allah ya ambata a nan mun ga siffa ta farko muna magana akan siffa ta biyu shine haɗe fushi shi ma wannan kamar yadda muka faɗi cewa siffa ta farko tana da rukunanta mummunai suna cika rukunan gaba ko masu takawa suna cika rukunan gaba to haka wannan ma tana da nata rukunai ɗin na farko shi ne alkazim ɗin mai haɗe fushi ɗin wanda su ne masu takawa na biyu shi ne shi fushi ɗin wanda mun faɗi cewa daraja-daraja ne ko akwai wanda naturally mutum ne mai saurin fushi akwai wanda kuma sai an ƙure shi to kowanne daga ciki idan aka yi wannan ɗin Nauku shi ne sababin fushi ɗin wani irin sababi ne yake jawo fushin da suke iya haɗewa to a nan akwai bayanai na farko shi ne ya zanto su aka cutar an yi maka wani abu ne wanda kai ya shafa sai ya sa ka cika da fushi sai kai kokari kai control wannan shine wanda ake yaba mata anan fushin ya shafe ka ne a mutuncinka aka taba a'a dukiyanka aka lalata a'a ciwo aka ji maka wani abu ne wanda ya shafe ka kai wanda zai nazarta maka ya rage maka jin daɗi ko ya sa kake cikin kunci Shi ne dalilin fushi ɗin akwai fushi wanda ta, an taɓa haƙƙin Allah ne maɗaukacin sarki idan aka taɓa haƙƙin Allah duk wanda yake da imani zai fushi hmm? irin wannan fushin shi so ake a bayyana shi ba shi ne wanda ake yaban mummane cewa suna haɗe shi ba idan a haƙƙin Allah ne suna bayyana fushin suna mai suna bayyana fushi ɗin har ma su ɗau mataki irin wanda Allah ya ce ai wannan shi yasa zaka ji zaka karanta a hadisai kaji an ce annabi alaihi salatu wassalam yayi fushi har idansa ya canza har fuskansa ya yi ja kumatunsa ya yi ja a ce dama haka yake idan ya yi fushi fuskansa zai canza ya zanto ja sosai haka wani lokaci idan yana wa'azi yakan yi fushi ka annahu munziru jaish kamar yana gargadi ne cewa ga runduna za su kawo muku yaƙi sai fuskansa sai ja idan kuma ba haka ba yana farin ciki annabi alaihi salatu wassalam haske ke kamar hasken wata da an ka annahu to kama to a ina ne annabi yake bayyana fushi shine in an saba ma Allah madaukakin sarki so kan ghaiz din ana nufa in an yi abin da ya shafe ka ne ta yadda za ka iya ɗaukan mataki domin an saba maka amma in saɓo ne aka yi ba Allah madaukakin sarki idan ta'addanci ne aka yi wa wani bawan Allah maɗaukakin sarki to anan ba a buƙatar fushin da kai ka haɗe shi a'a ana buƙatar ka nuna shi gwargwadon yadda ba zai fitar da kai ka yi abin da ya saba ma Allah a wannan lokacin ba kamar irin yadda mutanenmu suke yi yanzu mutum ya yi sata ko cikin fushi sai su zo su sa masa fetur a ƙone shi wannan ba ba haka ake nuna fushi a wannan ba a za a yi ƙoƙari ne a kama shi kar ya gudu a kai shi inda za a yi masa hukunci da ta dace da laifansa wannan kenan saboda haka kazimin al ba mutlaqi ne a sababin abin da ya sa fushin ba in abin da ya shafi Allah ne to ana son a nuna fushi shi yasa ma Allah da kansa shi ma yana yin fushi Allah ya gaya mana ya yi fushi da mutane da yawa kamar yahudawa wa ghadiba Allahu alaihim ko wa la'anahum kamar mai kisan kai wanda aka san shi aikinsa kenan kashe mutane kamar waɗannan aiki da nafas Allah yana fushi da su da su irin waɗannan in mutum ya gan su ko ya ji suna wannan abin ya dace ya nuna fashinsa da wannan aiki da suke yi masu kashe mutane ba gaira ba dalili da gangan Allah ya ce yana fushi da su wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum azaban azima sai rukuni na gaba dambe suke haɗe fushin akwai wanda zai haɗe fushi in ma dan ya san ba abin da zai iya kamar yadda muka faɗa jiya ko dangane da iko ko saboda ya san da ya nuna fushin da ya haɗe duk a banza ba zai masa tasiri ba ba zai masa amfani ba kawai sai shi akwai wanda kuma yana ganin ya fi ƙarfin ya nuna fushi ne yana ganin idan har ya nuna fushinsa bisa wani abu da wani ya yi masa kamar ya saukar da klas ɗinsa har ni zan kulawa ne? ya yi ne saboda maintaining ego ɗinsa da klas ɗinsa shi ya sa kawai ba zai kamar ma ba a ba akwai kuma wanda yana kame wannan ne don neman yardan Allah waɗansu kusa dan ya samu lada ya shiga cikin ajin waɗannan almuttaqo to masu tsoron Allah kan ɗin gairinsu suna yi ne don Allah suna yi ne don Allah wannan shi zai sa su samu lada kuma su samu kansu a cikin wannan yanayi shi ko mutumin na biyu da na faɗa shi kan ba lada mutumin da zai haɗe fushin amma ba don Allah ya haɗe ba ba don neman yardan Allah ba a'a don ya tsare um, girmansa wato saboda ya raina wanda ya masa mummuna ɗin ne idan har ya biya ta shi to yana ganin kamar ai za ga kamar ya za a yi kamana ina kula wannan saboda a jama'a ne tana iya inda daga shi sai shi ne so da zai rama ya masa ma ramuwa gayya amma da yake akwai jama'a to bai son haka to wannan babu lada abdulaziz al-turaifi yana cewa wannan an fi samun sa a cikin almutakabbirun masu girman kai su waɗannan kazmul ghaiz insu li ghairillah yace aw yahbisa ghayzahu li ghayri Allah khawfan an tasquta haibatuhu inda an-nas don kada kwarjinansa ya fadi a idan mutane yace wa yaqa'u hadha katiran fil mutakabbirin masu girman kai sune wannan yafi faruwa a cikin su يتركون الانتصار للنفس كبرا an أن ينتصروا على من دونهم من الضعفاء ba sa ɗaukan fanta ga wanda ya fusata su don girman kai kada a ji cewa sun ɗau fansa akan wanda bai kai su ba cikin raunannun mutane ya ce fa ha'ula ila yi jaro na mai ga gaizuhim waɗannan ba za a ba su ladan haɗe fushinsu ba saboda mai da annahum katamuhu da gairin la saboda sun danne shine ba dan Allah ba walau qadaru ala al lan tasaru da za su sami wannan aboye za su rama amma saboda a cikin jama'a ne kuma su manya ne a harkar duniya to saboda haka su wannan mummunai shi ma suna yin sa ne don Allah madaukakin sarki wannan su ne rukunai na wato ainihin ah, kamin fushi to na mummunai shine irin wanda kuka ji malamai suna tattaunawa dangane da ladan mutumin da ya ɓoye kushinsa, suna cewa maratin eh maratin ne na faɗi wannan jiya a dunkule dangane da irin mutane ɗan wanda ya fi saurin kushi kuma ya iya dandewa wannan zai samu lada iri biyu martaba iri biyu na farko wannan kuna da ya ji a zuciyarsa da bakin ciki na fushin zai samu ladan wannan bakin ciki da aka saka masa na biyu zai samu wannan lada na kuma ƙoƙarin iya danne wannan abin da ya saboda ya nuna ƙarfi na imani shi sama ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi ingantacce ya tambayi sahabbansa hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda imamu muslim da abu dawud suka rawaito wannan siyaƙin abu dawud ne annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma ta'udduna sur'ata fikum waye kuke la'akari da shi a matsayin wanda ya fi kowa ƙarfi a cikinku ƙarfin kokawa waye fi kowa ƙarfin kokawa wanda ya fi ƙarfin kayan da maza a cikinku sai suka ce allade la ya tsura rijal shi ne wanda a wajen kokawa maza ba sa iya kayar da shi kala sai annabi ya ce la walakin nahu allade yamliku nafsahu inda al-ghadab mai ƙarfi cikin mutane shi ne wanda ke iya mallakan kansa a lokacin fushi lokacin da ya cika da fushi zai iya control ba zai yi hukunci da abin da fushin ya tangara shi ba wannan shi ne mai ƙarfi a cikin mutane a mahanga ta shari'a ba wanda ya fi su ƙarfin jiki ba a wanda yake su karfin mallake kansa haka nan hadisi ya inganta daga abu huraira wanda shi ma Imam bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa shadidu bis sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mikkarfa a cikin mutane ba shine wanda wanda ya fi kayar da mutane ba wanda ba a kayar da shi a wajen kokawa shi ake ce ma shago ko? ko mai ne shago? na'am provisawan ba ne shago? na'am da karfi ko? wanda ba a kayar da shi to ana wani salatu salama ke cewa shago shi ne wanda ke kame fushinsa ba wanda ɗan dambe wanda ba a kayar da shi a dambe ba الميزان المسلم شيء كرفا شيء الذي يملك نفسه عند عند الغضب حكى حكنا حديث أنس رضي الله عنه وأن البزار يا رويته الحفظ ابن حجر يا حتى ناشئتك من فتح الباري شوى أن الله عليه الصلاة والسلام يا بي وجودا سمتعني سنة كوكوا سيشي بيحكا suka ce ya rasulallah haza fulanun asiriya ma yi tsara yau ahadan illa tsara ai wani ne a wurin wani shagori wanda bai kokowa da wani sai ya yi galaba a kansa ba kala rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai annabe ce ala adullukum ala man huwa a shaddumin in nuna muku wanda ya fi shi karfi mana shi ne rajulun zalamahu rajul mutumin da wani mutum ya zalunce shi fakaba maghaibahu sai ya haɗe kushinsa hu, wa galaba shaifanu sai ya yi galaba a kansa kuma ya yi galaba a kan shaiɗaninsa. mana ya yi galaba a kansa a kan shi karan kansa kuma ya galaba a kan shaiɗaninsa, shi karan kansa kuma wa galaba shaitana sahibihi kuma yayi galaba akan shaitanin wannan da da ya tokare shi din da ya zalunce shi din kuka shi sai muka ce siffa ce karfa annabi alaihi salatu wasallam shi in ka iya dannaita to kai galaba akan ka saboda akwai hazzun na nafs zuciya ba ta san ai a To wani ya zo ya zalunce ka haka kawai za ka yi fushi to in ka iya control ɗin kanka ɗin ba ka yi tasarrufe cikin fushin ba ka ka yi galaba a kan kanka ka iya mallakan kanka na biyu daman kowane mutum tattare da shi akwai shaidan kari ƙurari ya kira shi kari ko kowa yana da kari wata rama sai da aisha sai wa annabawa wani abu sai ce a ake shaifanuk sai ce mata shaidanin ki ne ya zo miki kike wannan sai ta sha rasulullah to kai baka da shaidan ne a san mata sai ta sha rasulullah kai baka da shaidan sai ce ina da shi amma ni Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta bai umarta na da komai sai alkhairi da wanda ba annabo ba shi da wannan kana da karin wanda yake tanka da mummuna to idan ka iya danna fushi ka yi galaba a kan shaidaninka shi ko ɗan uwanka can wanda ya zalince ka kaga na farko dai zuciyarsa ta yi galaba a kansa zuciyarsa al'ammara su bisu ta yi galaba a kansa na biyu shaidaninsa ya yi galaba a kansa to kai a lokacin da za ka danna fushinka su wancan ɗin ma ka yi galaba a kansa ka yi galaba a kansa shi wancan nafsu al'ammara ta bisu kuma ka yi galaba ma a kan shaidaninsa kenan ka yi galaba a kan ƙarfi guda hudu idan ka iya wato ainihin mace ka iya danne a ranka to mutumin da ya fi saurin fushi kuma iya matsewa ya danne fi sabirillah shi ne wanda ya galaba akan waɗannan abu saboda ka ladansa ya fi yawa wannan muna magana akan mutumin da zai fa iya rama ɗin ko zai iya rama ɗin amma yi haƙura ya danne fi sabilillah kuma da ban mai saurin fushi ne wannan ladansa ya fi yawa na biyu shine wanda ba zai iya rama amma mai saurin fushi ne amma ba shi da iko da iri ikon nan da muka ce ba wanda ke rasawa shi ne mai eh? ya gaya masa magana ko ya zage shi ko to sai ya kame bai wannan ba to za a ba shi lada shi ma na wannan bakin ciki da aka sa masa sannan za a ba shi lada na kame wanda yi duk da cewa kame wadda ba ta kai na farkon ba so ladan wancan zai fana shi sai martaba ta uku shi ne mutumin nan da muka gaya muku da cewa shi a dabo ne mai ba wajen ke cewa dabo sarki haƙuri ko wadda yana da wahala ga fushinsa ba wai ya fushin bari amma bai damu ba so zuciyarsa ba ta da zafi to za a maka fushin ma kawai mutu ugu ya wadda shi kenan shi ma wannan zai samu lada na wannan amma kaga shi abin bai ma dame shi ba ko da ka ladarsa ba za ta yi yawa da wanda abin ya dame shi kuma ya yi jihadi da zuciyarsa ba shi wannan ba wani jihadi da ya da zuciya haka kawai ya mayar da haka Allah ya yi shi ko kuma haka ya mayar da kansa mun gane ko to amma abin da ya shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki kamar da muka faɗa dole ne a bayyana fushi da misali guda ɗaya daga alkur'ani mai girma annabi musa alaihi salam ya bar mutanensa ya je ganawa da allah madaukakin sarki kafin ya dawo sai suka shiga shirka suka riki ɗan marake a matsayin abin bauta wannan babin haushi ba ne? ya dade yana koyar yana wato ainihin musu tarbiya Allah madaukakin sarki ya tsirar da su daga wato ainihin fir'auna dan sun yi imani da shi duk kiran da yake musu na tauhidi ne kwana 40 kawai baya nan sun juya sun je wattakaza qawm musa min ba'dihi min sulihihim bi'ajl ajlan yakada lahu quwa kaga da yazo dole ya fushi ko so balamma raja musa ila qawmihi ghadbana atifa ya nuna fushinsa ya nuna fushinsa annan ba ba za a boye fushi ba za a nuna musu fushi saboda sun aikata shirka a wannan ba wani da ya shafi annabi Musa alaihi salam a karan kansa ba ba cutar da shi shi bane ko cutar da da'awarsa ce cutarwa ne fi zatin lahi azza wajal to wannan ana bayyana fushi To kuga tasirin fushi saboda tasirin fushi allon da ya zo da shi wanda ke ɗauke da attaura ma ha? balamma raja musa ila kome ne wa alƙal alwaha wa aka da a akihi ya zurruhu ilai saboda tsananin fushi da ya ga abin da suke yi mai farko ayar a aram نعم me فرق ايه قد ما asima ما قد ما asima nake so إن inda والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكانوا يقتل وكانوا يقتلونني اوكي شيني ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ليدعو ينا تكدى بشي دبك انتكي يتشي ومتع ننسى ترد أبن لكوكي أبايانا دمي ذاكو تابع القوري آه، الله ما هل يتشمك الله يشي سيئي ورقفة دا الله يجيف الله نعم. sannan ɗan uwansa da ya ce ya zama khalifa a bayansa shi kuma ya kama shi da gemunsa yana daɗi yaya za ka ga wannan abin ya faru a cikin al'umma kana tare da su kai da na ce ka kula da su kana ganin za su ɗauɗan marake suna bauta ta masa ya nuna fushinsa da mutane ya nuna fushinsa da ɗan'uwansa annabi harun sannan annabi harun ya masa bayani da sauransu to wannan shi yin fushi da nuna fushi fi zatin lahi shi kuma siffa ne shi ma na masu jin tsoron Allah madaukakin sarki amma kamewa ɗin dangane da abin da ya shafe ka ne ba abin da ya shafi Allah maɗaukacin sarki ba annaba salatu ya faɗi falala na kyanmul ghaib a hadisin mu'az ibn jabal wadda abu dawud da tirmidhi da ibn maja suka roito albani ya hassana shi annabi alayhi salatu wassalam yana cewa man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfizahu duk wanda ya haɗe fushi alhali yana da ikon ya zartar da abinda ko ya rama abinda aka yi masa yasa shi fushi din amma sai ya haɗe to da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyam Allah zai kiraye shi a wato ainihin taron halittu baki ɗayan tashi alkiyama qiyama hatta yukhayyirahu Allah min al ma sha Allah zai ce wane duk halittu suna kallo sai ka je ka zaɓi daga cikin al'urul ain hurul ain su ne matan gidan aljanna wadda ba na nan duniya ba wanda aka halicce su a aljanna wanda kyawunsu ya fi duk wani abu mai kyau na gidan duniya sai Allah ya bashi zaɓi ya je ya zaɓi iya wanda yake so daga cikin hurul ain a dalilin mai kama fushi da yayi haka nan abdullahi ibn umar kamar yadda ibn majah ya rawaito albani ya inganta shi annaba alayhi salatu wassalam yana cewa ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله باب وني أبن كنكونا من أجي والدباوة زي كنكونيش باب وني أبو من أجي دلاك شاء أبن شاء من أجي دلاك شاء wanda ladansa ya fi girma a wurin Allah maɗaukacin sarki kamar kwankwaɗon fushi da mutum zai haɗe domin neman yardan Allah maɗaukacin sarki so ga wannan siffar da ake siffanta su da shi fushin sun haɗe ne don neman yardan Allah maɗaukacin sarki ba don maintaining status ko ego ko ego ɗinsu ba annaba alaihi salatu wassalam ya kasance daga cikin addu'arsa da yake yi yana cewa a kalimatal haqqi fir rida wal ya Allah ina roƙonka ka baɗi dama in faɗi zance da zai yardar da kai zance na gaskiya kai fir rida a lokacin da nake cikin wato ainihin fushi da kuma lokacin da nake cikin yarda kamar da ya zo hadisin amma ibnu yasir da ke cikin nasa'i fushi yana iya halaka mutumin kirki idan har bai maintainin ɗinsa ba bai haɗe shi ba wani lokacin ma fushin za ka yi shi ne don Allah amma baka iya kontrol ba sai kuma ya fadar da kai a fushin Allah madaukakin kamar misalin da na faɗa na ɗazu ko ya faru a nan kwanaki a nan eh, gimare an ne mutane unguwar da sata da ya ka haɗa banga to sai aka yi wata doka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza duk wanda an gan shi kawai a farmasa waɗansu yaran fulani guda biyu sun fita za su tafi wani taro nasu ba makami ba komai tare da su su ba 'yan wurin ba ba su san wannan dokan ba suna zuwa kawai aka far musu aka ce ai su ne barayin da suke zuwa ba sai ma a kama su gobe a kai su charge office ba a yi bincike ha sai aka fara dukansu ba tsaya a nan ba har aka kashe su aka kone su a garin musulmi malam ya yi muni ko? to kaga fushi ne saboda sabon Allah da wani suke yi ko? to amma sai mutum ya yi wani abu wanda kuma ya fi wannan shi ma muni a wurin Allah kaga waɗannan duk wanda suke da hannu a wannan kisan in an kama su a shi hukuncin zuwa a kashe su لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم jami'a جميعا سيدنا عمر yake cewa da mutanen garin sana'a gaba zasu za haɗa baki wajen kashe mutum ɗaya kai na kashe su gaba ɗaya akan sun kashe mutum ɗaya man qatal nafsan bi ghairi nafsin fasadin fil ard fa ka'annama qatala jami'a to ga hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda abu dawud ya rawaito shi ma albani ya hassana shi ah, kana rajulani annabi alayhi salatu wassalam yake cewa kana rajulani fi bani isra'il mutawakhiyaini akwai wadansu mutane guda biyu a cikin bani isra'il masu yan uwantaka da juna fa kana ahaduhuma yuznib dayan su yana yin sabo wal akharu mujtahidun fil ibada nabiyun mai kokarin aikin bauta ne fakana la yazalu almujtahidu yara al-akhar ala wannan mai kokarin bautan bai gushe ba duk lokacin da ya ga shi dan uwansa mai saban yana aikin sabo fa yaqulu sai ya ce da shi aksir ka daina duk lokacin da ya gani sai ya ce masa ka daina ka bar wannan sabon ba shi da kyau fa wajadahu yawman ala dhanbin fa qala lahu aksir wata rana ya zo ya sami shi yana wani sabon ya ce masa ka bari ba kala sai shi mai sabon shi ma rannan shaidan ɗinsa ya ƙara galaba a kansa sai ce kallini. ne kaga ka fita harkana ka kyale ne Kallini wa rabbi Barnini da mahalicci na abu isa alayya raqiban an tayar da kai ka zanto mai gadi na ne an turo ka ne ni kullum sai ka zo ka yi mun wa'azi ni a za ka mujirmai suke aiko kada na mutum da wa'azi zai ce wai kai kam Allah ya turo ka zuwa gare ni ne a ka daina abin ne yana son maka alkhairi ka san kuma shi wannan magana tana da nauyi aiko yadda nake son shirya a gare ka ka zo kana gaya wannan bakar magana zan yi fushi ko to da irin wannan lokacin ya dace in yi jikan bulghaib ko aini ya gaya magana na to wannan mai kokarin ibadan sai yayi fushi kun ji sai ya ce masa fa qala tace wallahi la yaghfiru Allahu lak aw la yudkhiluka aljanna sai ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba ko wallahi ba za ka shiga aljanna ba annan ya wuce gona da iri ko ya shiga gonan da ba tashi ba kuma Allah yana da kishi sosai in ka shiga masa gona faqabada arwahahuma sai Allah ya karɓi ransu su biyu indiga fashtama inda rabbil alamin sai suka haɗu a wajen Allah mahalicin talikai faqala li hadha al mujtahid sai Allah ya ce wannan mai kokarin ibada akunta bi aliman Aukunta كنت على ما في يدي قادرا kana da sirrin wannan abin da ka faɗa ne dangane da ni ni ne na sanar da kai cewa ba zan shigar da shi aljanna ba ko ba zan gafarta masa ba shin kana da wani iko ne akan abin da ke hannuna gafara ai ta Allah ne ko maghfiratin min rabbikum ko kana da wani iko ne akan abin da ke hannuna aljanna ai Allah ce kana da iko ne a kan abin da ke hannuna Allah ya tsawata wa wannan mutuma sannan wa qala lil mudnib sannan sai ce ma shi wanda ke zunubin izhab fadkhul al jannata bi rahmati je ka shiga aljanna da rahamata da rahamata na gafarta maka zunubanka wa qala lil shi kuma wancan kaga mai ruwaya yanzu kuma ba ce mushtahid ba sai aka ce ba ɗaya, saboda yanzu ai ya wuce gona da iri izhabu bihi ila nar aka ce ku kai shi wuta ku kai shi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala abu hurairah abu hurairah kisha wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhirata ya furta kalmar da ta lalata masa duniyarsa da lahira kun ga fushi ya halakar da mai bautan Allah saboda ya shiga haƙƙin Allah madaukakin sarki yana gadara da kayan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna da irin waɗannan masu wa'azin fa da yawa ko na'am manji ba masu danna mutane kaula san ba dalili ai ma ma'anan ka kafirka shine ba za ka shiga aljanna ba ko wanda kafirin ya mutu bai shiga aljanna saboda ka yana da haɗari sosai yana da haɗari sosai da yi fushi kawai ka sake magana in ka yi fushi karka sake magana akwai abubuwa da annaba alaihi salatu wassalam ya koya mana idan muka yi fushi wanda zai taimake mu mu samu wannan matsayi na wato ainihin na da yake cewa kammul ghaib wancan ya halaka ne wani kuma matsayinsa ne yakan dawo ƙasa ga misali hadisin abu hurairar radiyallahu an wanda imamu ahmad ya fitar da shi kuma albani ya ce sanadinsa jayyid a cikin as-sahiha أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وانا مسلم يا زاجي أبو بكر سنة تارد النبي صلى الله عليه وسلم mutumin yana zagin sayyidina abubakar فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم annabi alaihi salatu wasallam yana jin mamaki yana murmushi a gaban shi wani ya zo yana zage siddiqu hadhihi al-umma shi kuma sayyidina abubakar din ya yi shiru bai bayar da amsa ba yana yana matsayawa ko falamma aktara kai da mutumin nan da zagin yayi yawa sai abubakar sai bai iya ci gaba da jurewa ba radda alaihi ba'd qawlihi shi ma sai dan ha ya dan rama fa ghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa qaf sai annabi yayi fushi ba raga muku za ku ji hadisi annabi yana fushi ba sai annabi yayi fushi sai tashi ya baruran falahiqahu abubakar sai sannan abubakar ya tashi ya bi shi فقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت يا لا تزاقينا كما كما زون يا رسول الله عندنا تنظر آه، ما كان كيف شيء كتاشي يا أبيه أي راما وأنا يا رسول الله ماني نفارز بجيس طبعا قال سيء النبي شيء إنه كان معك ملك يرد عنك ai lokacin da kake kokarin ka danne din akwai mala'ika tattare da kai da shi yake mayar masa da zarjan mala'ika shi yake rama maka wannan yana zaki ke mala'ika yana ramawa falamma radatta alaihi ba'd qawlihi waqa ash-shaytan yayin da ka fara ramawa malaika zai tafi sai shedan ya biro wurin sai shi falamma kulli aqda ma'a ash-shaytan diko zai yi zauna tare da shedan shi yasa ta tashi to kun ga kenan mutumin da zai kama fushinsa Allah zai kawo masa mala'ika wanda zai agaza masa ku akwai abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu yi domin haɗe fushi ko magance fushi abubuwa ne a dunkule kamar guda uku ko na farko shine idan ka ji kayi fushi to shaidan ya zo kusa kenan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hadithin Sulaiman ibn Surad yace kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa rajulani yastabban ina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga wadansu mutane suna fada suna zagin juna Fa فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه دينسو fuskanta ta yi da jujiyoyin wuyansa sun kumbura saboda tsarin fushi ba ƙalar sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inni la'alamu kalimatan lauƙalaha za ba an huma ya na san wata kalmar da zai faɗe da wannan abin da yake ji kumburin da waye da ya tafi ya rabu lauƙala a'uzu billahi min shaifan za an huma ya da ya ce a'udhu billahi minash shaitan da wannan fushin da waye da ya tafi wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi akwai irin sa hadisin Abu Huraira wanda Al-Haythami ya fitar As-Sahabi kai ya fitar a cikin tarikh Jordan Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha hadisin abu huraira annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idan ghadiba ar-rajulu falyaqul faqala a'udhu billah sakana ghadabuhu in mutum ya fushi sai wannan zikir ya nemi tsarin Allah shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim to fushin nasa zai sace wannan abu na farko kenan dan ba na a'udhu billah ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga wannan fushin to duk wanda ya koma ga Allah madaukakin sarki a irin wannan yanayi, Allah sai taimake shi ya tafiyar masa da fashinsa abu na biyu idan har mutum yana tsaye ne ya fushi ya kama shi sanar ba salatu wasalam ya ce ya zauna in kuma a zaune yake ya kwanta in yana zaune ne ya kwanta saboda alkuwal gazabiyya wuta ne da ke tabarfasa a zuciya so yana bukatar in kana tsaye kai kasa hadisin abu abu zar wanda abu dawud ya fito da shi ingantaccen hadisi annabi alayhi salatu wassalam yana cewa idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis in ɗayan ku ya fushi yana tsaye to ya zauna fa in dhahaba anhu al-ghadab idan fushin ya tafi to shikenan in bai tafi ba wa illa falyattaji' in har yanzu yana jin sauran fushin to ya je kwanta wannan zai wato ainihin tafiyar da shi saboda mutumin da yake a tsaye hikimar ji malamai kaga yana cikin wato yanayin da zai iya ya rama ko amma yayin da ya zauna kaga mutum rama waɗin ya ɗan rage ko haka da mutumin da yake kwance kaga ai wannan zafin na ji bari ya rama ya ƙara yi ƙasa to haka haka har Allah madaukakin sarki ya cire masa wannan jin sai ya ɗaufanta abu ɗauku shi ne mutum ya yi shuru idan kai fushi ko wani ya fita ta ka kuna magana ko wani abu to kai shuru Allah zai taimake ka ka iya haɗe ko kuma fushin ba ya tafi gaba ɗaya shi ko hadisin abdullahi ibn abbas shi ya yi nuni bisa wannan hadisin da imam ahmad da al-bukhari a cikin al'adab al-mufrad suka rawaito shi hadisin ingantacce annabi alayhi salatu wassalam yana cewa wa idza ghadibta faskut qalaha thalatha yace idan kai fushi to kai shiru annabi ya maimaita wannan har so uku domin ya ƙara tabbatar maka da cewa wannan hanya ne daga cikin hanyoyi na wato ainihin tafiyar da tafiyar da fushi da wannan kaɗan ne daga cikin abin da ya zo na hanyoyi da zai taimaka wa musulmi ya ɗabi'antu ko ya siffantu da wannan da wannan sifa din saboda haka ya kai ɗan'uwa kai ƙoƙari kada ka bari fushinka ya galabaice ka kuma kullum ka tuna wannan wannan falala da muka ambata ka tuna wannan abin da Allah yake kiran masu jin tsoronsa ko yake siffanta da yake kiran masu jin tsoronsa su nema da hanyar siffantuwa da wannan siffofi shi ne gafara sannan da wato ainihin aljanna waɗanda hadisan sun ƙara nuna mana sun ƙara fito mana da cewa wanda Allah ya ta shi da wannan sifa to lallai ɗan aljanna ne a aljannan ba ba zai shiga ne haka kawai ba tare da mutane sun sani ba ba a Allah zai shelanta ya kira shi sannan ya ce ya je zaɓi wanda yake so daga cikin hurul Ta ga a hurul ba a samun su sai a aljanna ko to za a kira mutane duniya su shaida kai ɗan aljanna ne a dalilin habbul ghayu wannan ita ce sifa ta biyu sai siffa ta uku Allah maɗauki sarki ce wal afina 'anil nas masu yafe wa mutane lokaci ba ha? to wannan siffa ta uku ta fiya ga mutane ita ma siffa ce mai kima da falalan gaske za mu yi bayaninta a karatunmu na gobe in Allah madaukin sarki ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai har lashe daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wani tambaya ko ok ba fara da wuri ba